Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu. sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu turare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe shida da minti ashirin da uku. zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu a yau ne ake gudanar da tarukan arba'in na imam hussein alaihi salam a kasar iraki a kasar afghanistan kuwa taliban na bukatar duniya ta amince da gwamnatin da ta kafa a kasar Shugaba isi na iran ya shaida wa jakadan birtaniya a iran cewa dole ne alakar su ta gino kan girmama juna yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake. a yau ne ake gudanar da tarukan ziyara arba'in na imam hussein alaihi salam a birnin karbala na kasar iraki kamfanin dallancin labaran mawazin news na kasar irakin ya bayar da rahoton cewa tun a cikin kwanakin da suka gabata ne da miliyoyin mutane masu ziyara suka fara isowa birnin na karbala domin halarta waɗannan taruka a yau ne dai rana ta ashirin ga watan safar ake gudanar da irin waɗannan taruka na kowace shekara tare da halartar miliyoyin mutane daga sassa daban-daban na kasar iraki da kuma na kasashen duniya a shekarar bana ma kamar shekarar ta gabata an ɗauki ƙwararren matakai akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya ganin cewa har yanzu akwai sauran barazanar cutar corona wadda za ta iya yaduwa a tsakanin masu ziyara bai ga haka kuma bangaren tsaro ma an ɗauki ƙwararren matakai na sanya ido akan dukkanin kai komo na masu gudanar da ziyaran domin ba su kariya da hakan ya haɗa da kafa shingaye na bincike a sassa daban-daban na birnin karbala da kuma wajen birnin kamar da kuma jami'an tsaro suke gudanar da sintiri a kowace rana irin wannan dai ana gudanar da tattaki daga birane daban-daban na kasar iraki zuwa birnin karbala domin halartar tarukan na arba'in na imam hussein alaihi salam mataimakin firaministan gwamnatin taliban ya ce a shirye suke su kulla alaƙa dukkanin ƙasashen duniya da hakan ya haɗa har da ƙasar amurka tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa a cikin wata zantawa da ta yi da abdulsalam hanafi mataimakin firaministan gwamnatin taliban ya ce ƙungiyar a shirye take da kulla alaƙa da ƙasashen duniya da hakan ya haɗa har da ƙasar amurka sannan kuma ya ƙara jaddada kira ga kasashen duniya da su amince da sabuwar gwamnatin afghanistan bisa la'akari da tasirin da kasar take da shi wajen yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da fatocin muggan ƙwayoyi hanafi ya ci gaba da cewa kwallo alaƙa da gwamnatin su yana da matuƙar alfanu ga kasashen duniya kamar da kuma haka yake da alfanu ga ita kanta kasar afghanistan baya ga haka kuma ya bayyana cewa kasantuwar china na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe waɗanda suke mambobi na dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kuma tana da kyakkyawar alaƙa da sabuwar gwamnatin afghanistan akan haka china za ta iya taka gagarumin rawa wajen kusantar da fahimtar ƙasashen duniya zuwa ƙulla irin wannan alaƙa da suke buƙata ƙasashen duniya dai sun ƙi amincewa da gwamnatin taliban a hukumance amma wasu daga cikin ƙasashe sun nuna cewa a shirye suke su yi aiki da gwamnatin ta taliban domin kaucewa fadawar al'ummar kasar ta afghanistan a cikin mawuyacin hali to jama'a masu rika da sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce ruhin yanci yana cikin al'ummar kasar iran kuma yana roƙon sabon jakadan kasar burtaniya da ya yi amfani da iliminsa na harshen farisanci domin isar da ainihin ma'anar kalmar yanci. kamar yadda mutanen kasar iran suka fahimce ta shugaba ra'isi ya bayyana haka ne a lokacin da yake karbar takardun kama aiki daga sabon jakadan kasar birtaniya a birnin tehran simon cherub a jiya lahadi ya ce bisa la'akari da yanayin ɗabi'a ta al'ummar kasar iran a lokacin da suka ji cewa wasu kasashe suna cin zarafinsu to sukan kara turjiya da kuma ƙin miƙa inda ya ce 'yancin kai da kuma 'yanci na 'yan adamtaka su ne manyan take na al'ummar kasar iran hakanan kuma ra'isi ya ƙara da cewa za su yi ma'amala da ƙasashen duniya ne bisa wannan asasi ta yadda babu wanda zai cutu ko kuma samun koma baya da tawaya a cikin wannan alaƙa sannan kuma ya bayyana cewa ƙasar birtaniya wadda take da tsohuwar alaƙa da ƙasar iran ƙasashen biyu za su yin aiki tare a ɓangare daban-daban domin ci gaban al'ummominsu amma bisa girmama juna firaministan ƙasar sudan abdullah hamdok ya ce rikicin ƙasar ba rikici ba ne tsakanin sojoji da farar hula ya bayyana cewa gugurmaya ce tsakanin masu imani na ra'ayin sauyin demokuraɗiyya na farar hula da kuma masu neman toshe hanyar ci gaba a wata hira da ya da gidan talabijin na ƙasar sudan abdullah hamdok ya bayyana cewa haɗin kan dakarun juyin johali Shi ne tabbacin tabbatar da sauyi daga duwata wata barazanar da ke kawo cikas ga juyin juhali na ƙasar ta sudan ya kira ga dukkanin ɓangarori da su biyayya ga kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma nisantar makamai na bai ɗaya sannan kuma su nuna kishin ƙasa wanda zai ciyar da ƙasar gaba da kuma tabbatar da buƙatun mutanenta. ya ci gaba da cewa kwamitin karfafawa yana ɗaya daga cikin nasarorin juyin juhalin kuma karewa da kiyaye shi ake ne wanda ya rataya a kan kowa kuma babu ja da baya wajen tabbatar da cewa an bayar da kariyar da ta kamata ga gwamnatar kwankwada ta kasar ta sudan domin kuwa ita ce rufin asirin kowa a kasar a cewarsa kuma ya kara da cewa yana maraba da duk wani korafi daga dukkanin bangarori na siyasar kasar dangane da shirye-shiryen gwamnatin kuma a cewarsa suna shirye su karbi dukkanin ƙorafe-ƙorafen jama'a domin yin bahasi a kansu domin tabbatar da ci gaban ƙasarsu. Ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gida Abdullahi Salihu Usman Kazan na ɗauke da labaran duniyar. A yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu. Shirin namu yau da Allah da zai dubi ne akan batun zaman da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki da tsaro ta shanghai ta gudanar wanda shine karo na ashirin da kungiyar take gudanar da irin wannan zaman taro da kuma yadda kungiyar wannan karo ta karbi kasar iran a matsayin mamba ta dindindin a cikin kungiyar wannan da shine abinda shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masaurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. zaman taron da ya samu halartar dukkanin mambobi na dindindin na kungiyar da kuma mambobi 'yan kallo kasar iran wadda a da take a matsayin mamba mai sanya ido a wannan kungiya a wannan karan ta halarci taron a matsayin kasa da aka amince da ita a hukumance a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na wannan kungiya kungiyar dai ta kammala zaman taron nata ne a ranar alhamis da ta gabata inda aka cimma abubuwa da dama a tsakanin kasashe mambobi na kungiyar musamman ma dai batutuwa da suka shafi kara karfafa alaka ta harkokin tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin su ƙasashen china da rasha su ne manyan ƙasashe waɗanda suke cikin wannan kungiya waɗanda suke da babban tasiri wanda kuma su ne suka tsaya kai da fata wajen ganin cewa iran ta zama mamba a cikin wannan kungiya. a zaman taron wanda aka gudanar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shine ya halarci zaman taron tare da sauran takwarorinsa na kasashe mambobi a wannan kungiya duk da cewa dai shugaban kasar rasha vladimir putin wanda aka shirya cewa zai halarci zaman taron bai samu halartar zaman taron ba sakamakon killace kansa da yi bayan ganawa da wasu daga cikin jami'ansa waɗanda ta bayyana cewa suna ɗauke da cutar corona a halin yanzu dai kasar iran ta zama ita ce kasa ɗaya tilo daga yankin gabas ta tsakiya wadda take a matsayin mamba a wannan kungiya ta shanghai a lokacin da ake gudanar da wannan zaman taro na kungiyar ta shanghai a birnin doshambe na kasar tajikistan shugabannin kasashe daban-daban da suka halarci wannan zama sun gudanar da tattaunawa a tsakaninsu a keɓance dangane da batutuwa da suka shafi alaƙoƙi na ƙasashensu su shi ma'ana sa bangaren shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi ganawa da shugabannin kasashe daban-daban waɗanda suka halarci wannan zaman taro duk da cewa dai ganawas da aka shirya tsakaninsa da shugaba putin na rasha an gudanar da ita ne kai tsaye ta wayar tarho inda shugabannin kasashen na iran ibrahim da da kuma na rasha vladimir putin suka tattauna batutuwa da dama da suka danganci alaka da ke tsakanin kasashen rasha da iran musamman kan batutuwa da suka shafi harkoki na tattalin arziki da kuma cinikayya da kuma bangaren ayyuka da suka shafi tsaro game da makamashi wanda kasar rasha ita ce kan gaba wajen agazawa kasar iran a shirin da take aiwatarwa na makamashin nukiliya baya ga haka kuma shugaba putin ya jaddada wa shugaba ibrahim isi na kasar iran cewa har kullum rasha tana nan akan bakanta na tabbatar da cewa an kare hakkokin kasar iran a mataki na ƙasa da ƙasa kamar da kuma ya jaddada cewa rasha da iran za su ci gaba da yin aiki kafaɗa da kafaɗa a dukkanin bangarori da hakan ya haɗa da bangaren tattalin arziki da bangaren bincike na ilimi da kuma bangaren ayyuka na tsaro kamar da kuma suka cimma matsaya kan ci gaba da yin aiki tare wajen ayyuka na yaƙi da ta'addanci baya ga haka kuma ibrahim ra'isi ya gana da shugaban kasar china xi jinping a wajen taron inda anan masu sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi alaka da ke tsakanin iran da kuma kasar china daga ciki kuwa har da yarjejeniyar aiki tare a bangarori daban-daban wadda aka rataba hannu a kanta a tsakanin iran da china wadda za ta ɗauki tsawon shekaru 25 ana gudanar da ita wanda hakan zai baiwa kasar china damar saka hannayen jari a bangarori daban-daban a cikin kasar iran kamar yadda ita ma kasar iran din take da damar saka hannayen jari da kuma gudanar da ayyuka na harkokin kasuwanci a cikin kasar china tare da kamfanoni daban-daban baya ga hukuma shugabannin kasashen na rasha da china sun tattauna batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin rawar da china za ta iya takawa tare da kasar iran din wajen warware matsaloli da dama da kuma samar da fahimtar juna a tsakanin kasashen yankin baya ga haka kuma shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya gana da shugabanni daban-daban daga ce kuwa har da firaministan kasar pakistan imran khan wanda ya halarci zaman taron wanda shi ma sun tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi alakoki da ke tsakanin kasar pakistan da kasar iran kamar yadda shi ma shugaban kasar tajikistan mai masaukin baki sun yi doguwar ganawa a keɓance da shugaba ibrahim ra'isi wanda kasar tajikistan tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar iran musamman ma dai kasantuwar cewa ƙasashe ne guda biyu waɗanda dukkaninsu suke amfani da harshen farisanci a hukumance baya ga hukuma cibiyoyi daban-daban a kasar tajikistan sun tarbi ibrahim ra'isi tare da gudanar da tarika na ban girma a gare shi kamar da babbar jami'ar ƙasar wadda take birnin doshambe ta bayar da kyauta ta digirin digirgir ga ibrahim ra'isi a matsayin girmamawa baya ga haka kuma wasu daga cikin iraniyawa mazauna kasar da ma waɗanda suke zaune a ƙasashe makwabtan ƙasar ta tajikistan da hakan ya haɗa har daga ƙasashen rasha da jujiya da dai sauransu da sun zo ƙasar ta tajikistan domin su gana da ibrahim ra'isi inda suka gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shi tare da gabatar da koke-koke da kuma irin shawarwari da suke dauke da su gare shi da kuma gwamnatinsa a yayin zaman taron na kungiyar shanghai dai an tattauna batutuwa da dama abubuwan da suka fi ɗaukar hankali da kuma mame zaman taron dai shine batun ƙasar afghanistan wanda ko shaka babu ƙasar afghanistan tana makwabtaka da da dama daga cikin ƙasashe mambobi na wannan ƙungiya da kuma yadda ya kamata su yi aiki tare wajen agazawa ƙasar da kuma fuskantar irin ƙalubale da za a iya fuskanta sakamakon kifar da gwamnati da ƙungiyar taliban ta yi duk da cewa dai dukkanin kasashen da suka halarci zaman taron babu wata ƙasa wadda ta fito a hukumance ta sanar da cewa ta amince da gwamnatin taliban to amma dai kasashe da dama sun bayyana aniyar su ta yin aiki da gwamnatin ta taliban saboda maslaha kamar da kasar china ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da yin aiki da gwamnatin ta taliban domin tabbatar da cewa al'ummar kasar afghanistan ba su shiga cikin wani yanayi na galabaita ba saboda irin matsanancin halin da suka samu kansu a ciki sannan kuma dukkanin kasashen da suka halarci zaman taron sun nuna takaicinsu a kan irin matakin da kasar amurka ta dauka na ficewa daga kasar ta afghanistan ba tare da ta iya tsinana wa kasar wani abin a zo a gani ba baya ga batun kasar afghanistan kuma taron ya yi dubi a kan batun cutar corona da kuma yadda dukkanin kasashe mambobi na kungiyar ta shanghai za su yin aiki tare da juna wajen tunkarar wannan matsala ta cutar corona sannan kuma sun tattauna batutuwa na bunƙasa harkokin kasuwanci da cinikayya a tsakaninsu da kuma yadda za a sauwaƙe zirga-zirga a tsakanin dukkanin ƙasashe mambobi na wannan ƙungiya baya ga kuma sun tattauna batun tsaro da kuma yadda shi ma za su iya yin aiki tare wajen tunkarar ƙalubale na ta'addanci wanda yake tunkarar yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin kasashe mambobi na wannan kungiya sannan kuma sun cimma matsaya akan yadda za su yi aiki na haɗin gwiwa wajen tunkarar wannan matsala to dangane da yadda ƙasar iran wadda a da take a matsayin mamba 'yar kallo ko kuma mai sanya ido a wannan kungiya ta shanghai a wannan karo bayan share tsawon shekaru ashirin ta zama mamba ta dindindin a cikin wannan kungiya masana suna ganin cewa ko shakka babu wannan zai taimaka ma kasar iran ta fuskoki daban-daban domin kuwa wannan ya ba ta damar yin mu'amala da dukkanin kasashe na cikin wannan kungiya kamar da kuma wannan zai dakushe kaifin takunkuman da amurka ta kakaba wa kasar ta iran musamman ta fuskar cinikayya da kuma harkoki na tattalin arziki sannan kuma masanan suna ganin cewa amurka da wasu daga cikin kasashen turai ko alama ba za su ji daɗin yadda ƙasar iran ta zama mamba a cikin ƙungiyar ta shanghai ba domin kuwa hakan ya ƙara kusantar da ita zuwa ga ƙasar rasha da kuma ƙasar china wanda ƙasar amurka take ganin cewa haɗa wani ƙawance na musamman a tsakanin rasha da china da kuma iran ƙasashen da take kallon su a matsayin barazana da kuma haɗari a gare ta wannan ba abu ne da ke bishara ta alheri a gare ta ba. to jama'a masu wari lokacin da muke da shi dai ya riga ya riske mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen kammala shirin ne dan jagorancin gamar gabatar da shirin har ya kammala nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. a yau kenan tokar da ayi sare ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hasi daga nan tehran da ya saba ba baku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ne na kwa Hassan Talawa George Patiskum. Ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga ɗan majalisa mai wakiltar Patiskum Central wato Honorable Abdullahi Adamu Bazuwa a bisa jajircewarsa da kokarinsa na tallafawa ɗalibai mutum 120 da ya yi na Empowerment Scholarship. Wannan dan majalisa ba abu da za mu ce masa sai godiya da san barka. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasarar zarcewa kan karo na uku wato 2023 al'ummar Fatiskun Central muna masa fatan alheri ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin Fatiskun. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana na wali andu daga jamhuriyar niger. a yau zan mika ta'aziyya ne dangance da babban rashin da muka yi a wannan sashe na hausa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ta'ala ya ji kanshi allah ya sa kwanciya hutawa allah kuma ya karbi uzurin shi albarkacin ahalubaitu salamun lahi alaihim Allah ta'ala kuma ya ba mu guzurintar da su su da suka je ba su yi gaggawa ba mu da muka rage kuma ba mu yi jinkiri ba muna roƙon dai Allah ta'ala ya famu gujirin tarda su albarkacin annabi da ahlul bait salamun lahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ba ma'aikatan gidan radio boh hausa ina yi muku ta'aziyya da wanga rishi na wanga bawan allah awal bauchi allah ubangiji ya ji kansa allah shiga farta masa allah ubangiji ya sha ya yi mutuwar kafara allah ubangiji ya kyauta makomanmu mu da muka yi saura ubangiji allah shi gafarta masa allah ba mu haƙuri gaba mu na jure rufin wanga bawan allah ina yi muku ta'aziyya allah ji kansa allah gafarta masa allah sa kwanciya hutu ce na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum gidan radio BOHead Hausa jamhuriyar musulunci Iran Gubair Firizi zakin wata a karshe Umar dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za ni tsoma magana ta bisa wannan babbar rashi da aka mana na Umar Bauchi na gidan radio BOHead Hausa kuma Allah ka ji ganshi Allah ka gama rai da gafara kuma Allah ka ba iyallan shi hankuri da dangana kuma Allah ka Allah ka shiga musu waje kuma Allah ka ba su abin da suke a duniya da lahira to sai na da gare ku ni ne Gubair Firizi zakin wata a karshe Umar dan Magas Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOE Hausa Tehran. Mai magana na kumati dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar Libya birnin Tripoli a yanzu. Eh, na kira ku ne in jajanta muku BOE Hausa gari rishi da aka yi na dan jarida Allah ya ji kanshi Allah rahamshe shi Allah gama ayyukan shi da karba mu kuma da muka yi saura Allah ubangiji ya sa in tamu ta zo mu cika da imani Allah ruha mana asiri ga baki daya mai magana na kuma ji dan kore Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOH muna mika muku ta'aziyya na rashin abokin aikin ku da kuka yi muna fata ubangiji Allah ya ji kanshi ya sa ya huta Allah ya ba iyalansa hakuri da juriya na rashi mu da muka yi saura Allah ya sa mu cika da imani da ban gaskiya Radio Iran barka da haka mai magana abdulrahman wanda aka sani da Auto Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika kullu nafsin za'iqatul mauti haka ne ne gaskiya wannan bawan Allah Umar Bauchi ubangiji Allah ji kanshi Allah gafarta mishi Allah ba iyalan shi hakuri gaskiya gaskiya an yi hakika an yi juyayi na babban gwarzo gaskiya wannan mutum mu ce allah saka mishi da alheri game da amsoshin tambayoyi da yake badawa a nan gidan rediyo iran kuma a sosai mu da muke sauraron gidan rediyo iran muna gamsuwa da amsa tambayoyin da yake bada sai mu ce ubangiji allah ji kanshi allah gafarta mai allah sa ya huta allah ba iyalan shi haƙuri mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmali ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu a hausa sunan sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya duka daukacin cikin wani gidan ina wa kowa fatan alkhairi kuma dangance da rashi da na muhammad awal bauchi to ina maka ta'aziyya ta Allah wani ya gabarta musu Allah ji kansu Allah ubangiji sa kwanciya hutawa ce soja suka riga mu Allah ba su cika da imani mu ma da muka saura Allah ka ba mu cika da imani ina wa wannan kafa ta a Hausa ina mika jajen mu da ta'aziyar mu duka da yan uwan mu da abokan arzikin mu na nan garkin daura yan kulab zaba sanka na cikin garin garkin daura da kewaye muna mika ta'aziyar mu Allah ji kansa Allah gafarta masa na bar ku lafiya a Hausa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nigeria da fatan za ku ta lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na amsoshin fikiho. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدسا كسادوا أشكم ونشري نامو نأمسو شنفكه shirin da kuke turo mana da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yardar Allah mu duba mu samu muku amsoshi daidai gwargwadon tambayar da kuka yi to um, a nan gabanmu dai tambayoyi suna da dama amma bari su ma mu dan zaɓi waɗansu waɗanda muke ganin cewa lokacin zai iya ba mu damar amsa su bisa yadda za mu iya kasancewa mun gamsar da masu tambaya din wannan wani bawan allah ne yake tambaya kusan wannan tambayar ta kamar mun taɓa amsa shigenta a wasu shirye-shiryenmu na baya amma dai tunda tambaya ce kuma mun ga cewa mahallul iftila ne mafi yawa mukan ba da muhimmanci ga tambayoyin da suke mahallul iftila, wato abin da ake nufi gurin da tabbas wani abu ne wanda yake yana yawan faruwa ga jama'a to ya kamata a ba da ƙarfi domin ya kasance mutane sun san wannan bangare ɗin to wannan wata mace ce nan take tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni mai shayarwa ce kuma ya kasance a lokacin da nake sallah yaron da nake shayarwa saboda kuka da yake yi sai na kasance na riƙe shi a hannu to nakan yi ruku'u na kuma yi sujada na kuma taso amma yaron yana hannuna to sai kasance ina yin ruku'un ina yin sujadan amma da hannu ɗaya to shin wannan abin da nake yi ban samu matsaloli ba dangane da sallatawa to wannan tambaya ce mai muhimmanci kamar yadda na faɗa mahallin ibtila ne tunda akwai mata da dama musulmai masu yin sallah kuma suna cikin irin wannan hali yaro zai ta kuka to in suka ɗauke shi a hannu suka ce domin su hana shi wannan kukan ne amma kuma suna cikin halin sallah to fi sabilillahi irin wannan sau da dama akan samu waɗansu matsaloli matsalolin da suka bujiro na farko dai ita sallah a baci wadda ake so mutum a cikinta ya samu khushu'i wato ya zama ya fuskanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tunaninsa kira'an da yake karanta alkur'anin da yake karantawa yana halarto da ma'anar abin da yake karantawa to amma a yayin da ga yaro yana kuka ga yaro a hannu to wannan khushu'in fi ma labudda zai ragu ta wani bangarori da dama tunda ana yin sallar hankali ɗaya yana wajen sallar ɗaya kuma yana kan wajen yaro ɗin to wannan kenan abu na biyu kamar yadda ke ma kika faɗa da yaro a hannunki da shi kike ruku'u da shi kike sujada to ai wannan abu ne mai wahalan gaske kuma ya nuna cewa kenan ruku'un nan da ɗanya da, hannu ɗaya kike ruku'u akan gwiwar kike nan sujadan ma in kin tafi da hannu ɗaya kike taɓa ƙasa ke sujada ɗaya kuma ɗanki yana hannunki in haka ne in dai haka ne to fi sabilla akwai giɓi. domin su ita sujjada ko kuma sallah in ana yinta yayin da mutum zai tafi musamman ɓangaren sujjada an ce akwai abubuwa da ake kiransu masajidu saba'a guraren sujjada guda bakwai to in ko wannan ya tabbata cewa sai sun taɓa ƙasa ko kuma sun samu gurbin da ake son su samu domin sujjada ta tabbata cewa ta zama sujjada to ke kin ga kina da gibi fa kenan me yasa giɓi domin in dai za a tafi sujjada din nan gurare bakwai nan ne ake son su taɓa ƙasa su yi sujjada ga Allah ta'ala gurare bakwai to gurare bakwai nan kuwa in dai haka ne to gibin da za mu iya samu a nan shine cewa goshi guri na ɗaya kenan tafin hannu guda biyu ya zama guri na biyu da na uku gwiwa waɗanda su ma guda biyu ya zama guri na hudu da na biyar sannan wancan ɗan yatsa na kafan hagu da na kafan dama babban ɗan yatsa su kuma sun zama guri na shida da na bakwai waɗannan gurare bakwai ɗin ake son su yi sujjada ga allah ta'ala su fuskanci alƙibla ita gwiwa yayin da kai sujada dama ta kasance ta kafu a kafa a ƙasa kuma ta fuskanci alƙibla hannayen nan guda biyu tafin hannu in aka duba aka ɗora a ƙasa shi ma ya fuskanci alƙibla goshi yana ƙasa ya fuskanci alƙibla 'yan yatsun nan su ma ana so a kafa su manyan 'yan yatsu guda biyu na kafa a kafa su a kafa a ƙasa a ƙasan nan suka ka fito su ma sun fuskanci alƙibla to amma in yaro yana hannu a rike to fi ma da yanzu abin da zai faru shine kenan da gurare shida aka yi su jira ba gurare bakwai ba to in har abun nema a cikin sallah shine gurare bakwai su yi sujada ga Allah to ke kin rage kenan kin zama gurare shida ne suke sujada ga Allah ta'ala to wannan zai iya kawo miki gibi ta cikin wani bangare na sallah ɗinki saboda haka nasiha a nan shine cewa mafi girma in yaro yana yin wannan kuka to kada ma a shiga sallah ɗin idan kuma sallar ake yi ya fara kukan ko ya tashi daga bacci to a yi wani abu na karanta gajerun surori a kai ga yin sallama sannan a je a fuskanci yaron a ɗauke shi kukan da yake dama yaro an san shi da kuka ai yana cikin kukan ba yana nufin a ɗan sa hannu a zakulo shi a ɗauko shi ba kamar yadda wasu suke a wasu gurare misali waɗanda ba su san addini sosai ba amma dai musulmai ne misali a wasu gurare kamar karkara da sauransu an ce wasu lokutan za a ga mace wai tana ba da mama yaro yana shan mama tana yin sujada tana sallah kuma yana cikin shan mama ta yi ruku'u ta taso da wannan abubuwa duk rashin sanin fikihu ne da yadda abubuwan ya kamata su kasance to ala'ayi hal mun bata lokaci akan wannan tambaya saboda tana da muhimmanci wannan dai a takaici shine abin da ya dace ba yadda ke kike ainihin bayyana abubuwan to ko kuma ma ki goya shi mana in sallan za a ki kafin ki shiga sallan zai ki goya shi a baya ki ta sallolin ki har ki idar to Allah dai ya sa mu dace to ga wata tambayar ita kuma shi wani ban Allah tambaya yake cewa assalamu alaikum akaramakallahu ta fatan kuna lafiya tambaya ta anan shine menene hukuncin fikihu dangane da mutum ya je a cikin gida saboda wani abu na alheri ya same shi sai ya kunna kiɗa na music ya kasance yana yin rawa a gaban matarsa ita kuma tana kallonsa tana dariya ya yi rawansa ya cashe amma su biyu ne kaɗai a cikin wannan falon amma ya yi ne domin nuna farin cikinsa saboda wani abun alheri da ya same shi shin malaman fikihu sun kawo wani hukunci ne dangane da wannan ina neman tambaya tambaya ko ko kuma ina neman amsa ya kamata ya ce ba ina neman tambaya ba to wannan bayani ko kuma wannan tambaya abu ne mai muhimmanci shima saboda shima zai iya faruwa ga kowa na farko dai jin kiɗa idan har ya zama duk da cewa malaman fiƙi daban-daban kowa ya ba da fatuwoyi daban-daban akan al'amura na jin kiɗa na music to amma abin da yake mafi girma a nan shine in dai wannan kiɗan wannan music ɗin ba sabo ne a cikinsa ba sannan ba abu ne wanda yake mai istirab zai kawo maka tarab tarab shine ka zama ka yi nutsa a cikin kiɗa ɗin ka manta da Allah ka manta da dukkan wani abu da ke gaban ka sai wannan ka shiga cikin wani hali na fana'i na music shiga fana'i na music wani abu ne wanda yake tafiyar da wada mutum ainihin tuna Allah ta'ala to amma yin rawa a gaban matarka da kuma nuna wani abu na farin ciki ita ma tana farin ciki kai ma kana yi wannan a shari'a ba ta da matsala kai da ita ma za ku iya cashewa ku yi rawanku a gaban ku da ku a gaban kai da ita a gabanta ita gabanka ku yi rawa da kai da matarka wannan ba matsala a cikin addinin musulunci amma da sharaɗin kada wani ajanabi ya shigo ya ganku wannan ajanabin hatta 'ya'yanku ma bai kamata a ci na ganku kai da matarka kuna teƙan rawa domin zai iya gadar musu da wasu abubuwa waɗanda nan gaba watakila ba za ku ji daɗin su ba a takaice kenan to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci nuna farin ciki wani abu ya samu mutum ya nuna farin ciki wannan ba wani abu ne ubangijin Allah yana so a kowane lokaci ka dinga nuna farin cikin yayin da ya maka wata ni'ima wa amma bi ni'mata rabbika fa hadith haka Allah ta'ala yake cewa amma dangane da ni'iman da Allah ya maka ni'iman da ubangijinka ya maka fa hadith ka sanar ka nuna wannan ni'ima din to yana daga cikin abin da shi wannan yayi kenan ya zo ya nuna matarsa ya samu wani abu na ni'ima ya kunna kiɗa yana yin rawa a gabanta ita ma tana jin daɗi shi ma yana jin daɗi bisa wani abu na ni'iman Allah da ya same su amma kamar inda na faɗa a tabbatar da cewa shi kiɗan kansa babu sabon Allah a ciki ba a maganganu na sabo ba kuma abu ne wanda zai kawo maka tsarab a cikin rayuwa tarab kamar ka shiga ka fita daga hankalinka duk hankalinka ya gushe ya kayi fana'i cikin wannan kiɗa ɗin da music ɗin shi ma ba a son wannan amma wannan abu da ka yi insha Allahu a cikin al'amura na fikihu musamman dai ka ce a gaban ka kai wannan abu insha Allahu ba wani abu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kansu shirin namu na yau da allah dai zai dubi ne dangane da irin ikirarin da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi da kisan shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a yankin sahara adnan abu walid a sahrawi da kuma da ake kallon tasirin hakan ga kungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankin sahel da ma wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka wannan da shine abinda shirin namu na da Allah zai dubi a sa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa dakarun faransa sun kashe jagoran kungiyar daesh a yankin afirka adnan abu walid a sahrawi bayan ya yi mubaya'a ga kungiyar isis adnan abu walid a sahrawi ya kafa reshen kungiyar a yankin sahara a shekara ta 2015 kuma ya zama shugaban kungiyar ta daesh mai kula da iyakokin mali da niger a shekara guda bayan hakan an zargi rashin kungiyar da'ish a yankin sahara da kai mafi yawan hare-hare a yankin ciki har da waɗanda aka kashe ma'aikatan agajin ƙasar faransa a shekarar 2020 a cikin bayanin da ya yi dangane da batun kisan a saharawi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce mun sake samun wata babbar nasara a yakin da muke yi da ta'addanci a yankin sahel yankin sahel yanki ne dai wanda ke kudancin hamadar saharar afirka wanda ya tashi daga senegal zuwa somalia sannan kuma fadin yankin ya zarce kusan murabba'i kilomita miliyan uku makaron dai bai tsokaci akan cikakken bayanin kisan saharawi ba ko kuma inda abin ya faru da ma sauran bayanai waɗanda ya kamata duniya ta sani akan hakan a cikin saƙon da ya rubuta a shafin na twitter ministan tsaron ƙasar faransa ya sanar da cewa an kashe a saharawi a wani aikin soji na operation back house wanda faransa take gudanarwa rundunar sojan kasar faransa ta operation back house na yaƙi da masu da'awar jihadi a yankin sahel musamman ma kasashen mali nijar chadi da kuma burkina faso ministan tsaron kasar ta faransa ya ce kaddamar da wannan aiki yana a matsayin jawo babban koma baya ne ga kungiyar ta ta'addanci kuma cewarsa gwagwarmaya da yaƙi da su za ta ci gaba an haifi adnan abu walid a saharawi ne a shekara ta 1973 a yankin yammacin sahara da ake takaddama a kansa a saharawi kuma mamba ne na jam'iyyar polisario front wadda take fafutukar neman 'yancin kai a kudancin morocco a saharawi wanda daga baya ya shiga alka'ida a yankin maghrib kuma ya taɓa zama daraktan ƙungiyar masu kishin islama ta mali mujawu wanda kuma kungiyar ta mujawu ita ce take da alhakin sace ma'aikatan agajin spain a cikin kasar algeria a shekara ta 2012 da kuma sace gungun jami'ai na diplomasiyar kasar algeria a cikin kasar mali fatar shugaban kasar faransa ta ce a sahrawi da kansa shine bayar da umarnin kashe ma'aikatan gidauniyar bayar da agaji da kasar faransa su shida da masu yi masu jagoranci 'yan najeriya game da wasu direbobinsu wanda kuma lamarin ya faru ne a watan agustan da ya gabata an kuma kai manyan hare-hare akan sansanonin soja a mali da nijar a ƙarshen shekara ta 2019 an bayyana cewa ƙungiyar she ke da alhakin kai hari akan sojojin amurka a nijar a cikin shekara ta 2017 iyakokin sahel yanki ne dai da masu safarar miyagun kwayoyi da masu safarar mutane da ɗimbin mayaka irin su isis reshen sahara ke yawan shiga har-haren masu ikirarin jihadi na kuma bazuwa zuwa kasashe irin su nigeria. sojojin faransa sun shafe shekaru suna kai hare-hare akan sansanonin masu jihadi a yankin a shekarar 2013 faransa ta hana wata kungiya mai alaka da kungiyar alka'ida kwace iko da birnin bamako na kasar mali babban birnin kasar zaka da ana gudanar da ayyuka biyu ne a lokaci guda a yankin na sahel daya shine ofishin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya yake jagoranta wanda kuma ana gudanar da wannan aiki ne tare da sa hannun ƙasashe 56 da sojoji 14 ɗaya aikin kuma shine operation back house wanda rundunar yaƙi da ta'addanci da jami'an leƙen asirin amurka ke tallafawa wajen aiwatar da shi yayin da kuma faransa take jagorantar rundunar a cikin wata sanarwa da ya bayar a cikin watan yuni emmanuel macron ya ce operation back house na iya kawo ƙarshen tsarin sana yanzu kuma ana iya rage yawan sojojin faransa a yankin a cikin shekaru masu zuwa faransa dai tana da sojoji fiye da dubu hudu a mali amma kuma waɗannan sojoji na faransa ba su iya raunana ikon kungiyar isis da kungiyoyi da suke alaka da alka'ida a yankin ba sannan kuma chadi ta sanar a watan da ya gabata cewa za ta rage yawan sojoji waɗanda suke yaƙi da ta'addanci a yankin a cikin saƙon twitter wanda ya sanar da cewa an kashe a sahrawi emmanuel macron ya bayyana cewa al'ummarmu suna tunawa da abin da ya faru na kisan gwarazan faransa a sahel da danginsu da waɗanda suka samu raunuka a ayyukan soji na operation back house sadaukarwa wadda suka yi a wannan yaƙi ba a banza ta tafi ba za mu ci gaba da fafatawa tare da abokan hulɗarmu na afirka turai da kuma amurka ana ganin mutuwa a saharawi dai a matsayin wani babban rauni ga ƙungiyar ta isis jagororin ƙungiyar a gabas ta tsakiya sun nuna irin nasarorin da suka ce sun samu a najeriya da kuma yankin sahel da mozambique da congo a cikin irin farfagandar da suke watsawa kuma suna nuna yankin sahara na afirka a matsayin sabon fagen daga a gare su a gefe guda kuma ana yin tsokaci a kan cewa sake bullowar kungiyar taliban a kasar afghanistan na iya karfafa kungiyoyi masu da'awar jihadi na nahiyar afirka a takaice dai ana ganin cewa kungiyoyi waɗanda suke da niyyar kaucewa hare-hare a kan ƙasashen yamma don mayar da hankulansu a kan yankin da suke na iya ɗaukar taliban a matsayin misali masana dai suna ganin cewa irin ayyukan da ƙungiyar ta isis ko kuma daesh take gudanarwa a wasu yankuna na yammacin afirka musamman na nuna da irin karfin da ƙungiyar take samu musamman ma yadda ta yi nasara wajen kare lagon ƙungiyar boko haram da kuma yin sanadiyar halakar jagoran kungiyar ta boko haram a najeriya abubakar shekau a 'yan watannin da suka gabata wani kuma wannan babban abin buga misali ne dangane da irin ayyukan kungiyar da kuma tasirin da take samu a tsakanin kungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankunan yammacin nahiyar afirka a ganin masana burin kungiyar na samar da yanayi wanda masu da'awar jihadi za su hau kan kujerar mulki wanda kuma hakan yana iya haifar da babbar barazana a ƙasashe masu rauni waɗanda cin hanci da rashawa yi musu katutu da kuma rashin iya gudanarwa na shugabanninsu wanda kuma wannan ita ce babbar matsalar ƙasashe da dama na nahiyar afirka to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya daga Hausa Radio Tehran. kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namuna wannan lokacin kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A yau ne ake gudanar da tarukan ziyara arba'in na Imam Hussein alaihi salam a birnin Karbala na kasar Iraki. Kamfanin dallancin labaran Mawazin News na kasar Iraki ya bayar da rahoton cewa tun a cikin kwanakin da suka gabata ne da miliyoyin mutane masu ziyara suka fara isowa birnin na Karbala domin halarta waɗannan tarukan. a yau dai rana ta 20 ga watan safar ake gudanar da irin waɗannan taruka na kowace shekara tare da halartar miliyoyin mutane daga sassa daban-daban na ƙasar iraki da kuma na ƙasashen duniya a shekarar bana ma kamar shekarar ta gabata an ɗauki ƙwararren matakai akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya ganin cewa har yanzu akwai sauran barazanar cutar corona wadda za ta iya yaduwa a tsakanin masu ziyara bai da haka kuma bangaren tsaro ma an ɗauki kwararren matakai na sanya ido akan dukkanin kai komo na masu gudanar da ziyaran domin ba su kariya da hakan ya hada da kafa shingaye na bincike a sassa daban-daban na birnin karbala da kuma wajen birnin kamar da kuma jami'an tsaro suke gudanar da sintiri a kowace rana irin wannan dai ana gudanar da tattaki daga birane daban-daban na kasar iraki zuwa birnin karbala domin halartar tarukan na arba'in na imam hussein alaihi salam mataimakin firaministan gwamnatin taliban ya ce a shirye suke su kulla alaka dukkanin kasashen duniya da hakan ya haɗa har da ƙasar amurka tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa a cikin wata zantawa da ta yi da abdulsalam hanafi mataimakin firaministan gwamnatin taliban ya ce ƙungiyar a shirye take da kulla alaƙa da kasashen duniya da hakan ya haɗa har da ƙasar amurka sannan kuma ya kara jaddada kira ga kasashen duniya da sun amince da sabuwar gwamnatin afghanistan bisa la'akari da tasirin da ƙasar take da shi wajen yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da fatocin muggan ƙwayoyi hanafi ya ci gaba da cewa kwallo alaƙa da gwamnatin su yana da matuƙar alfanu ga kasashen duniya kamar da kuma haka yake da alfanu ga ita kanta kasar afghanistan baya ga haka kuma ya bayyana cewa kasantuwar china na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe waɗanda suke mambobi na dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kuma tana da kyakkyawar alaƙa da sabuwar gwamnatin afghanistan akan haka china za ta iya taka gagarumin rawa wajen kusanto da fahimtar ƙasashen duniya zuwa ƙulla irin wannan alaƙa da suke buƙata ƙasashen duniya dai sun ƙi amincewa da gwamnatin taliban a hukumance amma wasu daga cikin ƙasashe sun nuna cewa a shirye suke su yi aiki da gwamnatin ta taliban domin kaucewa fadawar al'ummar kasar ta afghanistan a cikin mawuyacin hali to jama'a masu rika da sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce ruhin yanci yana cikin al'ummar kasar iran kuma yana roƙon sabon jakadan kasar burtaniya da ya yi amfani da iliminsa na harshen farisanci domin isar da ainihin ma'anar kalmar yanci. kamar yadda mutanen kasar iran suka fahimce ta kuma sauraron mu da kuma wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da kuke cewa ku tarbe ni a cikin shirin na rana thank you